Ai sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV. Wanda muke kawo muku karatun littattafan Hausa zafafa masu faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau dai ga mu tafe a cikin wannan zazzafan littafi da za ku ji shi a yanzu wato littafin Furuci na ne na Batul Adam Jattako wanda ni jagoran shirin Nabila Lili Tudun Wada zan karanto muku Abba da Momi da sauri suka kalli juna tana masa alaman kaga irin ta ko. Kallon agogon hannunsa ya ya miƙe tsaye tare da riƙe hannun Nasir cikin sanyin murya ya ce Fatima ka hannunki. Miƙo masa ta yi haɗa da hannun Nasir ya ce a karo na biyu amana don Allah ki bashi duk wata kariya a rayuwa ba wai ina gaya miki maganan bane da wata manufa ko dan ki tada hankalinki ina faɗa ne saboda ni ba mazauni bane. ne dalilin da ya sa Halima ta ce ke ta bawa Nasir yarda ce ta sa na bar miki amanar Nasir ni ma kuma ni na san 'yan uwana ba su da matsala ba za su tada muku hankali akan abin da ya zama ku ba amma ki musu adalci yadda ya kamata momi cikin bacin rai ta ce filis ya isa murmushi ya fara tafiya hannunsa na sakale da nasu har inda ake jiran su fakin space din har an buɗe mota ya shiga ya fito yana kallon haja da dadi ya ce haja alkali a yi ta hakuri da halin nasir insha Allah zai daina dan Allah ka bashi tarbiya bisa amana kamar yadda zaka bawa kamal haja ta ce kai abdusaman ni dai zan koma ciki Allah ya tsare ka ka gaida mutanen dardum din sosai Allah ya maka albarka ta cikin gida shi ma shige mota yana daga daga musu hannu amma kafin direban ya rufe Nasir ya yi wufu ya faɗa jikinsa. Haka kawai sai ya saki kuka yana cewa abba kar ka tafi murmushi ya ce my son ba dan school ba tare za mu tafiyar nan. Gobe ne fa zan zo jirgin azuba zan bi gobe yanzu ma muna tare dan albarka. Ya juya ya kalli Kamal da Agarib da Ivan da Abati ya sake fitowa duk sai da ya rungume su. Shi da ba wani damuwa da sabgan yaran ba amma yau ji yayi kamar kar ya tafi gani yake idan ya tafi wani abun zai iya samun iyalan nasa musamman da Nasir ya ce abba kar ka tafi. Ɗaya bayan daya ya juya yana yana kallon su duk sai ya ga jikinsu ya sanyi a hankali ya shiga motar direba ya ja suka fice a harabar gidan idansa yana kan fanna da nasir duk a sanye suka koma gida abu har sun kusa fita daga kano sarkin kasuwa ya kira shi daukan wayar yayi yana cewa allah ya ja zamanin shugaban yan kasuwar duniya daga can bangaren alhaji nuhu ya ce auren ka shi daɗe ka ma bani na duniyar baki ɗaya kenan dariya abaye ya ce eh mana kano ai duniya ce yanzu haka gashi mun fi awa mun kasa fita a garin ashe haka fita a mota yake da wahala a cikin kano alhaji nuhu ya saurin cewa sa fita kuma duk an shirya kai ake jira abba ya ce kai alhaji nuhu na wakilta adamu zai halarci mitin ɗin nan ni ba zan samu dama ba cikin damuwa Nuhu ya ce, Adamun ya zo amma ya labai dole sun ce sai da kai duk akan rage farashin kayan da kai ne sauran kamfanonukan sun ce ba su yarda ba kuma suna da gaskiya ragin ya yi yawa kaga har da president har ya ƙara so kai kawai ake jira saki bai ya ce to wai ya suke son waɗannan mutanen na yi ne ni fa ba dan za su ce ina takama da abin da Allah ya ban ba da sai na ce kowa ya ji da kansa wallahi duk abin da za a yi sai dai a yi ba zan rage ba musamman shinkafa da taliya da fulani yanzu shinkafa ma ba na ba ne madam ita ke da iko alhaji Alhaji ya ce shi ke nan labai amma dan Allah ko a gurguje ne ka zo dan idan kana nan zaka fi musu kwarjini. Dole Abba ya sa direba bai koma baya an yi mitin an tashi lafiya amma Abba bai samu fita daga Kano ba sai wajen tun na rana. Ajiyar zuciya sauke sanda ya yaje sun fita a cikin garin Kano yana jawo wayarsa na family ya kunna sakonnin ne suka fara shigowa amma na fanna ya fara budewa barka da wannan lokacin hobbi idan ka samu waje mai network ka kira ni na kira ban same ka ba murmushi ya kira ta jin yanayin muryar ta tana cewa dama dan na jiya hanya na kira ka amma kun kusa ko a ama wife yanzu muka bar Kano na halarci wani mitin ne na wanda ke ma ya shafe ki dakta idan kina da ra'ayin yin aikin ki da kanki ba zan hana ki ba tunda ba irin na da bane wannan kina da yancin da wanda kika ga dama in dai kina da ra'ayi idan kin haihu zaki fara fita kafin nan ki bar komai a hannun Ahmad kamar yadda yake a yanzu yana da amana cikin sanyin murya ta ce a a a yanda hutu ya gama ratsa ni gaskiya ba zan iya wani aiki ba balle ma irin wannan aikin ya man nauyi dariya ya ce haka ne gaskiyar ki Madan ki sha hutun ki mijinki a wahale ki yi a wahale ai a huta rayuwar duniya dai ba ku da matsalarsa ko da za a ce rabin al'ummar Kano yara na ne da jikoki na wallahi ku da talauci ruwa ta ruwa sha in ji yara mami cikin sanyin murya ta dakatar da shi da cewa ni ku abban Nasir wani lokacin kalamanka suna bani mamaki kamar ma kana manta da kaddara ne ko furucinka na ɗazu na cewa kai motar ka ba za ta faɗi ba kuma koda da ta faɗi da mata da matakan kariya anya ba kuskure kai cikin furucinka ba shiru can yayi kana yace ni ba wani kuskure cikin furucina please my Nawaf jikina yana bani kamar gina cikin damuwa. Please just let me know tell me what is going on. Numfasawa ta yi ta ce gaskiya ne ina cikin damuwa don ji nake ta ba daɗi. Ayya dakta dama yanzu ai kina matakin da zaki ji kowane irin sauyi tunda kina tare da Trevor Rodas. Kin ga ko ni da Abdulrahman ba halin mu ɗaya ba haka Abdulmajid ma halinsa daban dole ki ji bambanci a kullum. Murmushi ta yi ta ce kama bani tiri ni ma kenan ya ce haka nake fata kin ga kin cike gurbin shekara bakwai da muka yi ko Murmushi ta ta ce abin da ya fi bani tsoro Nasir ya gaya min wai ka nuna masa fin ɗin laptop ɗinka yadda zai sarrafa ta sannan ka nuna masa yadda zai amfani da agogonka wajen gano mai dukkan kamfaninka suke ciki bayan da ko ba zurum za ka shiga ba ka cire agogonka amma yanzu sai na ga agogonka a ƙasan filo shine sana yake cewa wai ka koya masa anya lafiya kuwa cikin sanyi murya ce lafiya ina son Nasiru sai sirri na ne ta yadda ko da bani ba za ku sha wahala ba ke da shi cikin damuwa ta ce ai ka ji irin abin da yake sawa nake shiga damuwa yanzu Nasiru har ya kai wannan matakin bayan ga 'yan uwanka su ya kamata su sani Nasiru yaro ne ba zai iya rike sirri ba. Numfasa ya ce ki daina damuwa Fatima na ba komai Nasiru din kuma na san halinsa duk da yaro ne ya san abin da yake sama kwakwalwarsa ba na yara bane zai iya rike sirri sosai 'yan uwana kuma dan ciki na ya fi su cancanta ya san sirri na tunda ina da shi ne magaji na ba su ba. Cikin sanyin murya ta ce Allah ya dawo da kai lafiya dai amin ya rabu my dear karki damu I love you ya ce daga nan suka ci gaba da fira jikinsu a sanyi musamman dakta dakta fanna don wasu daga cikin furucinsa kamar yana bar mata wasiya ne har suka sallama daga nan ya kashe wayar ma gaba ɗaya yana cewa direba ya sa masa wa'azin dakta mansur sokoto suna cikin sauraron wa'azin ne daidai za su shiga kwanar da dardun motar man fetur ne a gabansu sai wata mota da take bayan su taddan danno ba da shirin shiga tsakanin su da motar man amma wajen bai isa ba sanadin da ya sa motar ta haɗe da na kenan a take motar man fetur ɗin ya fashe yana fashewa manya wani irin tashin wuta ya fara bulbulowa wanda hatta motar alhaji abdulsamad da ya liƙe da cikin ɗaya motan bai tsira ba cikin sakan biyar wuta ya wani irin mamaye wajen wanda har motan bayan abdulsamad ya kama nan da nan motoci suka dinga ja da baya wani irin tashi wutan yake wanda ba wanda ya isa ya tunkare sa a haka mutane suka kone motocin nan guda hudu suka yi kurmus amma motan da bodyguard din alhaji abdulsamad suke sun tsira kasancewar wannan wanda ya hasa da azdan shiga tsakanin su yi lokaci ɗaya har direban bodyguard zai fara faɗa sai kuma abin ya afko ashe dai karan kwana ne cikin razana su usman suke kiransa amma ba daman tunkarar wutan nan wayo momiya za ta yi da wannan mummunan labarin kaddara kenan wayo hajja abdulmajid abdulrahman nuruddin bayan mutuwar wutan da kyar jami'an tsaro suka samu nasarar fito da gawawakin su alhaji abdulsamad da aka gane wanne ne shi kasancewar akwai escort biyu a sit din baya alhaji shi na tsakiya sai direba da wani escort din a gaba su biyar ne a motar ba tare da bata lokaci ba su usman suka nema ba su gawarwakin su tare da rakiyar yan sanda suka kama hanyar Kano. Jinjiniyar ambulance a cikin gidan ba karamar rikita mutanen gidan ya ba a kwamfan din Hajiya aka kwantar da gawar roke. A rikice ya laure ta shiga tana ihu. Hajiya ki fito ki ga gaddaren da ta faɗo gidan nan yau. Hajiya da tun da ta ji jiniyar ta kasa miƙiya bakinta yana furta Abdulrahman ne ko Abdulmajid ko Abdulsamad yau mai idanuwa na da kunnuwa na za su jiye min Allah kar ka sa na gaggawan ɗaya daga cikin su na fi son su binne ni ba san iya ɗaukan wannan kaddara ba Laura waye kar ki ce min Abdulsamadu na hane mummy da take tsaye a jikin window kamar an dasa ta komai tsaya mata kawai kallon gawar da aka ware gefe take amma ta tabbatar namijinta ne tana ta kallo haja da su mama suka fito suna kuka suna fusge-fusge amma ita ko daga labulen ta kasa wani irin jiri da duhu take gani ita bata zube ba ita bata faɗi ba kanta da gangan jikinta ta zira ta window za ta faɗo ta saman benin da sauri Khadija mai aikin ta tare ta tana kwallawa Asabe mai aiki kira tare suka kama mami da da tana ta suma janta suka yi suka kwantara ƙasa suma suna ci gaba da kukan cikin kankanin lokaci babban rashin Alhaji Abdulsamad ya mamaye Kano da duniya baki daya a islamiyar su Nasir Malam Hassan ne ya shigo ya ce an rufe makaranta yau sai zuwa jibi insha Allah sakamakon babban rashin da aka yi na wanda ya bude makarantar wato Alhaji abdul Samar a gobe za a yi jana'iza da misalin karfe 8 na safen gobe. Allah ya ji kansa halayensa na gari su bisa. Ai kamal da garif ba su gama ji ba suka sa ihun kuka shi ko Nasir shiru yana tunanin wai mutuwa da ya ji ana cewa idan an yi ta shi kenan ba a dawowa abansa ya mutu yau ne irin ya waje da gudu da gudu bodyguard ɗinsa suka bi shi amma ba su kama shi ba kasancewar ba wani nisa tsakanin gidan da makarantar duk girman gidan amma ya cika dankam da ƙyar yake kutsawa yana faɗuwa yana tashi A lokacin shan har an zaga da gawar baya inda za a musu wanka falon hajja ya nufa nan ma cike yake da mata ana ta ba hajja hakuri sai maimaita allahumma niwar hamni take mama ce ta fara hango shi kuka ta sa hajja ma ta daga kai ta kalle shi ta miko masa hannu da gudu ya karasa ya rungume ta ta saki kuka muhammad nasir shi kenan ka tabbata maraya ne rasa uwa da uba iha allah ka raya min wannan yaran shi kenan shi kenan nasir har abadan mu da abdulsamad hajja wai abana ya mutu nasir Afirka ya haƙuri cikin kukan da kamar ba ɗan shekara bakwai ba ya ce dama sai da na ce wa abba kar ya tafi. Wa kukan yake an rasa mai rarrashin wani haja ta kalli ummu ta ce Amina ina fanna. Cikin kuka ummu ta ce anya anya bata farfado ba Dr. Hafsa ta wuce da ita asibiti. Aiko Nasir ya sa kuka shi dai waya gashi wajen mominsa kar ita ma ta mutu Allah sarki Abdulmajid ya rasa inda zai sa ransa iya dauriya yayi amma ya kasa sai dai abu ya fi shi shiga damuwa dan shi a cikin jirgi sai su ma yake ana shafa masa ruwa don suna Lagos sai biyar jirgin London din zai tashi. Wannan labarin ya riske shi a lokacin. abdulrahman yana zuwa gun Hajja ya wuce ya fada cinyar ta cikin kuka ya ce Hajja ya zami ya zami shi ma Abdulmajid sai ya ya ji kuka ya zo masa duk suka rungume ta suna kuka Abdulmajid ya ce ya rabu muna son dan uwanmu amma ka dauke mana shi a lokacin da bamu zata ba Allah ka saka mana dauriya da dangana abdulrahman ya ce Allah ba zai daura bawansa abinda ba zai iya ba Allah na turo dangana tun kafin mutuwar ta zo Allah ka yafe wa Abdul Samad ya miƙe tare da ɗan uwansa kiran sallar magariba akai bayan sallah aka sake sanar da mutane ayi hakuri haƙuri a tafi tun da jana'izar sai gobe sai yan uwa wanda ya kama aka bari Abdulrahman da Abdulmajid a cikin dauriya suka wanki ɗan uwansu da kansu bayan sallar isha ba wanda ya samu damar rintsawa hatta Abbati dan shekara uku shi ko Nasir yana asibiti wajen mominsa cikin dare momi ta farka idan ta akan Nasir da ya damge mata hannu yana gingidi a hankali hankali ta sa hannu ta kwantar da kanshi a firgice ya buɗe ido yana cewa mami kin tashi Murmushi ta yi ta ce, "My son, me yasa kai kuka haka?" Ta yi maganar tana shafa masa gefen fuskar da jijiyarsa suka rudu-rudu da gani ba karamin kuka ya sha ba. Momi ba abba ne ya mutu ba ke ma za ki mutu, shi kenan ba da baba ba da mama. Da gokansa ta yi tana sa ta ce, "Nasir ba zan mutu ba, Allah ba zai kashe ni ba, ko don saboda kai zan rayu da kai sai na ɗauki ƴaƴanka a wannan hannun nawa." Ta sha maganar nata tana nuna masa hannunta. Dr. Hafsa ta ce, "I'm sorry Dr. Fanna, ki haƙuri, ki sa dangana a cikin zuciyarki mutuwa dai ɗaya ce kowa zaman jiran jiransa yake babba ko yaro duk wanda wa'adinsa ya zo ki sa dangana ko dan abin da yake cikin ki duk da ma yanzu ba karamin barazana ya samu ba dan Allah ki hakuri kar ki rasa abin da yake cikin ki shine kadai son da zaki nuna Abdul Saman ki haifa masa abin da ya bari mummy shafa cikin ta tai tace Dr. Hafsa ciki na bai zube ba eh bai zube ba mummy tace alhamdulillah zan kula insha Allah na san Abdul zai farin ciki dan ruhinsa ya tafi da farin ciki na wannan abin da yake cikin nawa Allah ka yafe wa mijina insha Allahu zan haifa maka abin da yake ciki na amma kuka kam ta kasa yin sa sai wani irin raɗaɗi da zuciyarta yake mata ta ce dakta ki cire min ruwan nan zan tafi na ga abdulsamad nan fasa dakta ta yi ta ce ƙawata ba wai bana son ki je bane zan so ki masa addu'a amma bana son hankalin ki ya tashi ne hankali na zai fi kwanciya a gida ba a ba dakta haka dakta hafsa da dakta farida suka dafe momin suka shiga da ita zaunar da ita suka yi a kusa da hajja sabon kuka mutane wajen suka saka ita ko momi masu kukan sha'awa suke bata dan ita ta ma kasa kukan sai wani irin ajiyar zuciya take saukewa kowa dr hafsat ta ce hajiya don allah ku daina wannan kukan kwantar mata da hankali ya kamata a yi a halin da take ciki akwai barazana da abin da yake cikinta da sauri duk suka kalle ta hajiya ta ce ciki kuma dr hafsat ta ce eh ai tana da ciki wata biyu don allah a bata kula hajiya hajiya hamdala ta yi har da su abdulmajid allahu akubar mutuwa me yake jin daɗi me raba da da mahaifi me sa mata zawarcin dole a hannu muka zo a hannu za mu koma duk kuɗinka duk baranka mutuwa bata barin ku dubi yanda abdulsamad ya furucin yana da matakan kariya a motarsa wanda ba zai taɓa yin haɗari ba kuma ko da ya yi kokar zani ba zai ba saboda matakan kariya amma sai gashi motar ta zama sanadin yau. da ana sayan rai abdulsamad yana da kuɗin da za a saya masa rai ko da guda dubu ne amma sai gashi a hannu an ɗaga shi za a fita da shi malama shamsiya ce take ta harkar da a masa rakiyar kuka haka suna ji suna gani aka fita da shi abokansa daga kasashen duniya irin su albati abdallah amara da shugaban kasashe da dama har aka yi sadakan bakwai amma baƙi kamar koro su ake wasu suna tafiya wasu suna shigowa tsabar amsa gaisuwa ya sa mutanen gidan muryarsu dashewa sai dai maganar kur'ami abdulrahman da abdulmajid ko sai dai su rubuta idan suna son yin magana su ko yaran har sun fara mantawa da yake dama abu ba mazauni bane ba wani shakuwa ba wani shakuwa a su don haka ji suke kamar ya tafiya ne bayan wata ɗaya mutane kam sun watse sai jifa jifa yan gaisuwa ganin yadda momi take cikin damuwa yasa haja ta ce mata ta baro fat ɗinta ta zo fat ɗinta su zauna breakfast suke kowa yana cin abinci banda momi da ruwan ci kawai take haɗa mai kauri tana sha abdulmajid da ya zuba mata ido ne ya ce dokta please tabbas kin yi hakurin juriya amma dan Allah ki sake daurewa ki rungumi kaddarin da Allah ya daura mana a yanzu addu'a kawai burada yake da bukata a wajen mu mu kuma abin da yake cikin ki shine bukata bukatar mu hakan ba zai samu ba sai kin kwantar da hankalinki damuwa da kuka da zai da mana shi ko kwana ba zai a cikin kabari ba abu ma ya ce haka ne dukkan ba wanda baya cikin damuwa amma mun sani ba zai dawo ba mu fuskanci rayuwa tare dai masa fatan dacewa shiru ya dan shi ma kukan ne yake son kubce masa ganin momi ta sun koyar da kai hawa yana ta ɗiga akan dining table din su masu umma kukan suke haja cikin kuka ta ce ai kuka ne da shi har ta auta zuwa abdusaman ne fa wai babu shi ya yi tafiyar da ba dawowa ya tafi inda haruna ya tafi tafi sai ta sake ƙara ƙarfin kukan nata haka dai wannan a halin suka kasance a cikin damuwa cikin momi wani irin girma da nauyi yake tun yana da wata hudu ta yi sukanin a nan ta san yara uku ne kuma duk maza ta dage sosai da kula da cikin duk da ta kasa cire damuwar da yake cikin ranta wanda kowane irin abinci kawai cinsa take kamar magani yawanci drip take sawa sai kuma abu mai ɗan ruwa-ruwa To masu sauraro a nan za mu dakata sai Allah ya sake sada mu a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku dai ku danna mana subscribing da liking tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan zazzafar tasha dai kada ku manta. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da nake jagorantar shirin. Mungu.